Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa a yau aka yi wa ɗan farar hula Abdu Dan Neto shari'a a Maraɗi. A yau ake kawo ƙarshen taron ƙasa da ƙasa da matasa a nan ya mai. Za mu shi ƙarin bayani a game da shigilar ta aikin hajji zuwa ƙasar Saudiyya. a shirin musamman muna dauke da karin bayani kan batun wadatar cimaka a nijar tun bayan samun incin kan kasar a zuwa yau a yau ne kotu a maraɗi ta yi wa ɗan ƙungiyar farar hula abdu ɗan neto da ke gidan kaso yau wata ɗaya kenan shari'a akan laifuka guda biyu da ake zarginsa da aikatawa a ranar 24 ga wannan watan na uku za a bayyana sakamakon shari'ar an gudanar da shari'ar ne tare da halartar waɗanda suka shigar da ƙara. lauyan da ke kare abdu dan neto ya tabbatar da cewa sun kawo hujjojin da ke nuna cewa hukumomin da'irar maraɗi sun sayar da hanyoyi maitar ibrahim umaru ya yi wa wakilin muhammad da maman ƙarin bayani mun zo gaban kotu yau da sahe an kira dosiye mu biyu duka kuma Allah da ikon shi mun samu an yi rotenir duka dosiye biyu an yi ba bisa su yanzu in Allah wara mu juji ya ce mu zai bada sakamakon shi nan da sati biyu yanzu bisa wannan muke ko ta tambaye mu mu gwadi hanya guda wanda mayar ya saida wanda meri ta saida kuma mun gwade ta kuma hanyar na duk wanda yake so ya san an saye ta an saida an hwara gini kayan a kashe ginin ya je hanya ce ita ce wanda ta bi bayan gidan president du conseil regional bancin shi mun ba da wata example wanda in ka haita daga university zaka gida mai drapo akwai hanya na wanda yanzu yau an kashe ta da aka lullube sai aka zo aka yi masallaci daga nan inda mutane za su sallah can baya aka yi daki aka yi gidashi A yau ne ake kawo ƙarshen taron ƙasa da ƙasa na matasa akan zaman lahiya, tsaro da kuma tahiyar bakin haure ta barauniyar hanya. a tsawon kwanaki biyu shugabannin matasa na kasashen kungiyar yawo sun tattauna batutuwa da dama da suka shafi matasan afirka shugaban majalisar matasa ta kasar niger aliyu umaru ya bita akan wannan taro Mun yi magana ne bisa safarar baƙin haure tare da ƙungiyar OEM domin ganin yadda za su rinka baiwa matasa cikakkun bayanai waɗanda suke tafiya ƙasashen turai. Saboda duka da takunkumi na rufe iyakoki da turawa suke yi matasa ba su daina tafiya ba. Kenan kawai abu mafi a'ala shine samar da hanyoyi ga matasan su rinka zauna a ƙasashen turan. Wannan shine tattaunawa mu ta mayar da hankali hankali. Sannan kuma a wani bincike da aka yi a Nijar bisa shigar matasa a cikin ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayi, inda a yau tare da karancin sani da yawan matasa ne ake amfani da su a cikin waɗannan ƙungiyoyin 'yan ta'adda. A ƙarshen zaman taro za mu samar da shawarwari zuwa ga gwamnatocinmu da ƙungiyoyi da ma matasanmu, saboda mu da kanmu ya dace mu faɗa wa juna gaskiya mu yi hattara. manita aikin hashi na Nijar na cikin jiran a suma su zuwa kasar Saudiya. A jiya da martini ya kamata jirgin farko ya daga da manitan wato amma sai aka dage sai yau da dare. Domin samun karin bayani akan wannan sha'ani, Balkisu Hamidu ta tattauna da magabatan hukumar tsara aikin haji ta Nijar wato Koho. Muntari Muhammadu ya fassara mana rahoton da ta haɗa mana. Shirgin farko da ya kamata ya tashi tun shiya da maraice da maniyatan ƙasar Nijar zuwa ƙasa mai tsarki har zuwa yau bai tashi ba. Dalilin kuwa shine kaɗan kaɗan ne ake samun biza kamar yadda Lamin Bashir ya tabbatar mana. Haka ya ci gaba da cewa tuni wajen mahajita ɗari biyar za su samu biza inda akwai yiwuwar yau za su ɗaga zuwa Madina. Bayan tashin jirgin farko ana fatan ba za a ƙara samun matsalar biza ga sauran mahajita ba. ba da za a yi jigila zuwa ƙasa mai tsarki da suka kai dubu goma da za su tafi a cikin jiragen da Nijar ta yi haya kafin ƙarshen watan Agusta. Sannan mahajatan da suka kai dubu uku da za su tafi a cikin jiragen yawo tuni sun fara tafiya. Lamin Bashir ya ce, Koho ta yi ba sosai da tsarin tafiyar hajin bana saboda bayan matsalar biza da aka samu babu wata matsala da aka samu ta daban abin tuni dai a nan sau biyu kenan nan da aka daga tashin jirgin farko. ma'aikatar kiwon lafiya ta maraɗi ta ƙaddamar da wani mako guda na shaushawa daga tara zuwa sha uku ga watan ut rukunoni biyar na gidajen likitar jihar wato na jihar ne shirin ya shafa a cikin waɗannan cibiyoyin kiwon lafiya ana wayar da kan jama'a dangane da shaushawar yaƙi da wasu cututtuka da ke kama yara sabbin aihuwa zuwa watanni ashirin da uku da kuma mata masu juna biyu Labo Ibrahim shugaban sashen kula da shaushawa a ma'aikatar kiwon lafiya a Maradi ya yi wa wakilinmu Muhammad Mamman ƙarin haske. Mahimmancin ayyukan da za mu yi a cikin wannan sati da farko dai shine shirya tarurrukan ƙarawa juna sani da kuma wayar da kawunan jama'a a cikin waɗannan asibitoci da abin ya shafa saboda ba duka asibitocin birnin maraɗi ne ba abin ya shafa sannan akwai gangamin yin shaushawa da za mu yi wa yara da mata masu juna biyu mun zaɓi gidajen asibitocin da akwai da yawan yara da ba ma ne ba Wannan aikin zai ba mu damar samun ƙaruwar waɗanda za a yi wa shaushawa a cikin wannan sati, musamman ma a kan waɗansu cututtuka da ake iya kiyayewa, kamar polio da cutar tsatsar ƙarfe da ake kira da tetanus da dusa da farar masassara da ma gudanawa. Gidauniyar Kwanarad Adunawayar ta suma wata muhawarar bainar jama'a tun jiya akan maudu'in matsalolin cimaka a Nijar. manufar wannan muhawara shine sanar da 'yan kungiyoyin farar hula kafafen yada labarai da kuma jam'iyyun siyasa wannan batu domin ganin cewa hukumomi da 'yan majalisar dokoki sun ɗauki matakai domin magance matsalolin salu jeka shine shugaban proje da ake kira m1 da Wannan taron muhawara yana daga cikin gurin da wannan kungiyar ta saka a gaba na dawo da hankalin masu ruwa da tsaki akan abubuwan da ke hana ruwa gudu wajen yakar karancin abinci. Inda dalilin haka mun gayyaci mutane da abin ya shafa musamman ma kungiyoyin fararen hula 'yan siyasa da kuma 'yan jarida domin kawo musu haske akan amfanin siyasar gwamnati a fannin yaƙi da karancin abinci domin su san da irin dabaru da kuma matakan da gwamnati take ɗaukawa na tinkarar karancin abinci. Wannan zai ba da damar da zaran suka sani to za su taka muhimmiyar rawa na tusasawa gwamnati gani yaƙi da karancin abinci ya tabbata. A shi ne ministan gine-gine ya kai ziyara a jihar Tawa inda ya ziyarci wuraren da ake ayyuka da dama a cikin tsarin sallar 18 ga watan Disamba mai zuwa wato tawa sakola. Ministan gine-gine Kadi Abdullahi ya gana da mutanen da waɗannan ayyuka suka shafa inda ya bayyana cewa za a biya su diya. wani aiki da muka an ka dunga yi cikin tawa na yan tawa ne duka kuma cikin tawa muke kina tun da farin da an ka ce za a yi shi waɗansu a gagoce suka ce su sun ba da kai bori ya hau waɗansu ka shiga gidajensu tun ba a yi komi ba tun ba a ɗauki doka ba to ka kashe to yanzu shine muka ce to mutanen ga sannu sannu ya kamata mu zan gwada musu ke aikin da sun kai yayi kyau na aikin ɗan ƙasa ne suka yi to amma kuma hallo a gaba takardun da za a yi ya kamata duk wanda eh, an ka tabi gidan shi ko an ka tabi wurin shi za a ba shi diya ka san zaman duniya duniyar an kai akwai ɗan zangar da ana kuskure to ko an kuskure dai abin da ke gyaruwa sai a ce ya gyara shi a yanzu wani duk abis hanya wanda aka ce hanyar wannan eh, fadinta metar talatin to har da kami bokinta a ɗari talatin to wanda duk a cikin wannan wurin ai an kashe mishi gidan shi za a fi mishi diya ta gidan inda an kashe gidan shi wanda a da kanti cikin wannan wurin shi ma za a gani yadda za a mishi wakilai arba'in da tara na ƙananan hukumomi bakwai na departement ɗin busa na halartar wani taron horo na kwanaki biyar ta ranar bakwai ga watan uta a kan sha'anin tsafta makasudin taron shine ƙara wa waɗannan jama'ai sani domin tafiyar da ayyukansu na kula da dukiyar jama'a isifi Burema, shugaban sashen kula da tsafta a asibitin Buza, ya yi wannan ƙarin bayani. Wannan babban aiki ne mai matuƙar kyau gare mu. Ganin wannan abin zai ba mu damar tsabtace gundumominmu da birane da ma garuruwanmu, musamman ma da yake wakilan al'umma za su kawo nasu ƙoƙari. Ganin duka cututtukan da ake samu da suka shafi amai da gudanawa suna da nasaba ne da rashin tsabta. Ballantana ma da yake a nan gundumar mu muna fuskantar matsalar rashin tsabta. Don haka abu ne mai amfani, don haka muna shinshina wa cibiyar da ke kula da tsabta na ma'aikatar magajin gari su ci gaba domin gundumominmu da garuruwanmu su kara kasancewa a tsaftace. Yau shekaru da dama kenan da masu makarantun Islamiyya ke karantar da matasa na Yamai domin su sami ilimin addinin Musulunci. malaman makarantar wato madarasatul darul ma ba a bar su a baya ba dangane da wannan tsari inda turanar uku ga watan juye da ya gabata suka fara ba da darussa a makarantar firamare ta sabon gari ta ɗaya wato ga yara samar ɗari biyu da daga 'yan shekaru biyar zuwa shekaru goma sha bakwai da suka fito daga wurare daban-daban magatakardan wannan makarantar yahaya makutar ya yi wa balkisa hamidu ƙarin bayani Eh, a cikin wannan tsari da farko dai shine kawo ta tamu gudunmawa ga al'ummar musulmai muna gani idan yara suka samu hutu ba sa yin komai a gida sai bata lokaci. Don haka ne muka tsara wannan karatu na lokacin hutu saboda yara su san addinin su su san cewa Allah ya halicce su ne domin su bauta masa ba wai don wasa ba. Don haka mu na farko dai shine faɗakar da kawunan yaran su san addinin su. Tsari biyu ne muka yi, akwai ɗalibai na jika ka dawo da kuma makarantar kwana, inda a bangaren makarantar kwana watanni biyu ne ɗaliban za su yi a wannan lokaci na hutu. A fagen wasanni hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta bayyana rahoton ta dangane da tsarin kasashe a fannin kwallon kafar. Kasar Nijar ta kasance da matsayi na 116 cikin kasashe 211 da ke ƙarƙashin FIFA inda take da maki 272 a fannin nahiyar afirka kasar niger ce ta 32 cikin kasashe 54 inda kasar masar ta zo a gaban kasashen afirka yayin da kasar brazil ke gaban kasashen duniya kai tsaye sai cikin shirin namu na musamman bayan samun injin kan kasar niger gwamnatin niger din sun yi ta bullo da dubarori da dama domin inganta harkokin noma wato da nufin kawo ƙarshen matsalar abinci da al'ummar ƙasar ke yawan fuskanta duk da waɗannan shirye-shiryen har yanzu babu wadatar abinci ta yaya za a yi shawo kan wannan matsala tambayar kenan da bilkisu hamidu ta yi wa hamadu saidu shugaban sashen kula da biyu da kafa na ma'aikatar kasa mai kula da samar da cimaka Tun lokacin samun 'yancin kai kawo zuwa yanzu mun yi la'akari koyaushe muna cikin karancin abinci. Don haka ya kamata a sake sabon lale na sake nazari na haɗaka domin ganin menene ummul aba'isan wannan. Saboda ba iya magance cuta ba tare da sanin dalilin cutar ba. A yau babban tushen matsalar shine canjin yanayi da muke fuskanta. Don haka ya dace a fahimci haka a cikin dukkan abubuwan da ake yi na yakar ƙarancin abinci musamman ma a fuskar noma. Ya dace a yi aiki da dukkanin albarkatun da muke da su yadda za su kawo mana amfani. Abin nufi tsarinmu na noma kar a sake dogaro da noma na lokacin damuna kaɗai domin samar da abinci. Ya kamata mu sake sabon nazari. Akwai da yawan ƙasashe da suka ci gaba a fannin noma, amma ba wai sun dogara ne da lokacin damuna kaɗai ba, a'a kowane lokaci ne suke noma ba lokacin damuna ba lokacin rani ina tunanin a Nijar ma muna da wadatattun albarkatun wurare da muke iya yin noman rani amma kuma sai an tallafa wa manoma ta hanyar kayan aiki iri da kuma takin zamani sannan kuma a tsara su ina tunanin ba wai fitar da dabarori iri-iri ne ba tare da aiki da su shine mafita ba ya dace a tsara manoma domin su san amfanin mahimmancin albarkatun wuraren da muke da su kuma a samar da tsaruruka da za a biya sau da kafa ina tunani tsari kamar na turazen abu ne mai matukar muhimmanci amma sai an ƙara matsakaimi wajen tabbatar da tsarin ina tunanin mafita shine nazarin samar da ina ne matsalolin suke ɗaya bayan ɗaya da kuma ganin ya za a yi domin ciwo kan matsalolin le défi. Marla masu tare karshen shirin kinan na maricin yau zan ku da Habibu Garba ya kama muku labarai da halshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Ku saurara shirye-shirye a Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.